Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 16-25 da kuma ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani, sarauniya fara'a niya Nomad FM da Lol FM. Kana kuma ana iya kama mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Haka kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakar ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a sashen mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da wannan yammaci yau Alhamis bakwai ga watan Maris na shekarar dubu biyu da goma sha tara Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfil Hashim Gumel ke farin cikin gabatar muku da shirin daga nan birnin Washington DC. Da farko, ciyaman ba mukanin labarai. Wasu mahara da ba a san ko suwaye ba sun yi barin wuta akan wani taro da aka yi a Kabul babban birnin Afghanistan taron da ya samu halartar shugaban wato 'yan takarar shugaban kasa masu yawa. yau alhamis ne ake sa ran wata kotun tarayya za ta yanke wa paul manafort hukunci mutumin da ya rike mukamin shugaban kwamitin kamfen din shugaba donald trump haka kuma za a ji shugaban koriya ta kudu munja'in ya ce a shirye yake shiga tsakani don daidaita amurka da koriya ta arewa to kanin labaran kenan a cikin shirin namu za ku ji cewar dattawan arewacin najeriya na acf da sarakunan gargajiya sun gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ko me suka tattauna? sun jaddada cikakken goyon baya a gare shi kuma cewa a shirye suke su aiki tare da sabuwar gwamnati da zai kafa don cimma alkawura da ya da kuma cimma bukatu na 'yan najeriya ana dai iya cewa yanzu haka hankulan jama'a ya karkata kan zaɓuɓɓuka da za a gudanar a ƙarshen wannan makon idan allah ya kai mu a najeriya su kuma wasu al'umma suna cikin halin ɗarɗar na satar jama'a don neman kuɗin fansa. kuma abin da muke yi shine cewa yanzu jami'an tsaro to mun tura mutane wuraren musamman 'yan sandan ciki suna nan a wuraren wuraren mutane ba za ta san su ba duk a cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji wasu rahotannin kana kuma hawa umar za ta shigo don ta gabatar mana da shirin lafiya uwar jiki amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi hashin gumel. wasu mahara da ba a san ko suwaye ba sun yi barin wuta akan wani taro da aka yi a kabul babban birnin kasar afghanistan taron da ya samu halarta 'yan takarar shugaban kasa da yawa da tsohon shugaban kasa hamid karzai da kuma shugaban gwamnati abdullah abdullah lokacin da aka fara harbin abdullah yana kan mambari yana yi wa mahalarta taron jawabi ya kila lamarin babban laifi ɗaruruwan mambobin jam'iyyar hifz wahdat sun haɗu domin bikin tunawa da mutuwar shugabansu abdul ali mazari shekaru 24 da suka gabata akalla mutum guda ya rasa ransa kuma mutane goma sha shida sun raunta a cewar ma'aikatar kula da lafiyar al'umma ta afghanistan dan takarar shugaban ƙasa hanif atmar ya faɗi a shafinsa na facebook cewa dogarawansa guda takwas sun samu rauni haka kuma shi ma wani ɗan takarar shugaban ƙasa abdullatif pedram ya samu rauni a cewa wata kafar labarai ta kasar da ake kira tolo news yan sanda dai sun kama wani mutum da ya baiwa maharan bayanar taron da daga wani gida da ke kusa da wajen da aka harba bindigogin a cewa nasrat rahimi mai magana da yawon ma'aikatar kula da harkokin cikin gida Yau Alhamis ake sa ran wata kotun tarayya za ta yanke wa Paul Manafort hukunci mutumin da ya rike mukamin shugaban kwamitin kamfen ɗin shugaba Donald Trump na tsawon wasu watanni a tsakiyar shekarar 2016 a kan laifin da suka shafi haraji da yin ajiya a banki. ka'idojin yanke hukunci sun yi nuni da cewa alkali zai iya yanke yankewa manafort hukuncin zuwa gidan yari har na tsawon shekaru goma sha tara zuwa ashirin da hudu ga mutumin da zai cika shekaru saba'in rana ɗaya ga watan afrilu mai zuwa irin wannan hukunci na nufin kusan ɗaurin rai ga manafort lauyoyin manafort sun nemi da a yi mishi hukunci mai sassauci suna mai cewa ya yi amfani da rashin lafiya kuma lamarin ya zubda mishi mutunci ya kuma shafi harkokin kudinsa masu gabatar da kara sun kare matakin akan cewa tsayin lokacin da aka kayyade masa a gidan yari ya yi daidai bayan haka dole ba manufar da biya tarar kuɗi da suka kama daga dala dubu hamsin zuwa dala miliyan ashirin da hudu tun watan disamba ne ko ta samu manufar da laifuka takwas kan ɓoye kuɗaɗen da yake samu lokacin da yake wa ƙasar ukraine aiki ga hukumomin karɓar haraji mako mai zuwa kuma za a yanke masa hukunci kan batun yunkurin yin watsi ga shaida a kotu to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar koriya ta kudu moon in ya ce a shirye yake shiga tsakani don daidaita amurka da koriya ta arewa bayan da kasashen biyu suka cim wato suka kasa cimma matsaya a birnin hanoi a makon da ya gabata ko da yake abin jira a gani shine abin da shugaban na koriya ta kudu zai yi domin shawo kan kasashen biyu su cimma yarjejeniya da dukkansu za su yi murna da ita farfesa a jami'ar handong kim john hain ya faɗa wa murya amurka cewa akwai yiwuwar cimma muhimmiyar yarjejeniya tsakanin Donald Trump da Kim ba tare da an bi tsarin da aka saba ba na tattaunawa tsakanin bangarori biyu. Duk da haka ba tare da an cimma yarjejeniya ba a Hanoi, Kim ya ce babu wata rawa da shugaba mun yake takawa. Yana da yi ƙoƙarin haɗa bangarorin biyu su gana da juna idan aka samu matsala amma yanzu dole ne fa ya fara taka rawa akan wannan batu. ranar talata ne shugaban kasar koriya ta kudu mun in ya baiwa ministocinsa umarnin bin duk wasu hanyoyi da suka kamata domin dawo da tattaunawa tsakanin amurka da koriya ta arewa yawa alhamis wata kotu a faransa ta samu wani babban jami'in ɗariƙar katolika da laifin ƙin bayyana zarge-zargen cin zarafin lalata da aka yi wa wani fada an wa kadin philip barbarin hukunci dakatar da shi bakin aiki har na tsawon watanni shida a shari'a mafi jan hankali da aka yi a kasar mai alaka da zargin yin lalata da ƙananan yara a cocin ta katolika kotu dai ta samu barbarin da laifin rufe maganar zarge-zargen lalatar ƙananan yara da wani fada ya yi ƙarƙashin kulawarsa wanda zai fuskanci shari'a a cikin wannan shekarar lauyan barbarin da ya ce ba zai ɗaukaka ƙara kan hukuncin ba. A wani batu na daban, yau Alhamis wani mutum a Australia ya shigar da ƙarar Cardinal George Fell yana mai zarginsa da cin zarafinsa a shekarar 1970. daga ƙarshe wata babbar kota ƙasar thailand ta bayar da umarnin soke wata babbar jam'iyyar adawa saboda zaɓar 'yar uwar sarki a matsayin 'yar takarar firaminista a jam'iyyar ta ta yi makonni biyu kacal kafin zaben ranar 24 ga watan maris da za a yi hukuncin da kotun kundin tsarin mulkin ta yi ta rage wa jam'iyyar raksa chat ta kasar thailand da ake kira trc a takaici damar samun nasara a kan jam'iyyun da suka haɗe da gwamnatin sojan da ke mulki a ƙasar tun lokacin da aka hamɓare zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokaradiyya a juyin mulkin shekarar 2014 da aka yi hukuncin kotun wanda kuma ya haramta wa manyan mambobin jam'iyyar trc guda da harkokin siyasa har na tsawon shekaru goma har ila yau ya janyo damuwa kan ingancin zaben kasar mai zuwa gaida sarfil hashin gumel da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara da rahotonmu daga fadar shugaban ƙasar Najeriya. Tun bayan sanar da sakamakon zaɓe da aka yi a mako biyu a makonni biyu da suka gabata, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya lashe zaɓen. Ƙungiyoyi daban-daban ke tururuwa don ganin sun gabatar da tasu murna ga shugaban da aka zaɓa. Su ma ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ACF da sarakunan gargajiya ba a bar su a baya ba. Umar Faruk Sanyi Umar Faruk Musa ya haɗa mana rahoto wanda ya tattauna da Malam Garba Shehu dangane da ziyarar tasu. sun jaddada cikakken goyon baya a gare shi kuma cewa a shirye suke su aiki tare da sabuwar gwamnati da zai kafa don cimma alkawura da ya yi da kuma cimma bukatu na 'yan Najeriya. Wannan ganawar da wannan rukunin mutane akwai cikin su a baya da basu goyi bayan shi a lokacin zaɓe ba. Akwai kuma waɗansu da aka san kamar sun yi adawa da shi. Shin wannan yanke baraka ce ko ko a'a wani salo ne na masu mulki ya sanya suka yi wannan tawagar suka zo ganawa ko kuwa akwai wata biyan bukatu bukata ne da suke nema. To ni dai a iya sanin mu a kungiyance dai kungiyar eh, haɗin kan jama'ar arewa wato ACF e ai ba jayayya da bukatar shugaban Muhammadu Buhari ya nemi ƙarin shekara hudu akan wanda yake kai yanzu ba. Amma eh a zahiri a cikinsu watakila mambobi ɗaya bisa ɗaya in za a ce kowa ya fito ya daga hannunsa ko ya yi buhari ko bai buhari ba ba ka rasa ɗaya biyu da wanda ba su goyi bayan takarar tasa amma dai tabbas akwai su su ko sarakuna dama ai ba siyasa suke a zahiri ba shi abin da ya yi a lokacin duk da ya wannan neman a sake zaɓar tasa duk jihar da ya sauka kafin ma ya je yi taro da magoya bayan jam'iyya sai ya fara zuwa ya haɗu da sarakuna ya musu godiya a kan goyon baya da suka bashi a baya kuma ya nemi su ƙara mara mushi baya. To shugaban kuma a yau ya fitar da wata sanarwa yana kira ga 'yan Najeriya su fito kwansu da kwarkwata su yi zaɓe kuma ya ba da alƙawarin cewa jami'an tsaro na nan za su kare kowace mazaɓa domin a tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya daga adalci kuma ya yi kira ga matasa da rukunan mutane cewa kada su yarda a yi amfani amfani da su a ta da zaune tsaye ko a ta da fitintunu a lokacin zabukan nan wani karin haske za ka yi dangane da wannan sanarwa da shugaba buhari ya bada. to wannan matashiya ce kawai ai ake saboda kafin a wancan babban zaɓe na shugaban ƙasa dama ya yi irin wannan ah, jawabi ga 'yan najeriya don na farko dai a jawo hankalin jama'a su bi doka kada a yi wani abu da zai zo ya bata wannan harkar ta zaɓe sannan kuma a kira ga al'umma su fito a yi wannan zaɓe don demokuraɗiyar kenan kowa ya fito ya faɗi ra'ayinsa kuma hukuma a shirye take don ta kare kowa a tabbatar da zaman lafiya babu wani tashin hankali. Akwai koke-koke da 'yan jam'iyyar adawa suke ta yi na cewa ana amfani da ƙarfi da kuɗi da musguna wurin wannan zaɓuka kana ganin alƙawarin ya tabbata kenan ko kuwa. Ba su yadda ma cewa a cikin tsarin demokuraɗiyya in aka zo yin zaɓe wani zai faɗi wani zai ci ba. A'a su abin da suka saka a gaba su ci ko an so ko an ki kuma tun da suka faɗi zaɓe ba mamaki ba suka irin waɗannan kalamai domin da sun nuna halayya su ce. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Wanda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara To a gaida Umar Faruk Musa. Zaben Najeriya shine abu mafi ɗaukan hankali a wannan lokaci. Wasu kuma jama'a cikin suna cikin halin ha'ula'i inda ake ci gaba da kama 'yan uwansu don neman kuɗin fansa. Wai mai mahukunta ke yi dangane da hakan musamman a wannan lokaci na zaɓe? Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana wannan rahoton. har yanzu dai matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da tayar da hankalin jama'a a wasu yankuna na jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Dama dai tun a kwanakin baya ne duban mutane suka tsere daga garuruwa da dama da ke yankunan kananan hukumomin Shiroro da Rafi saboda wannan matsala ta yin garkuwa da jama'a. Malam Kasimu Dalhatu Alawa shine babban limamin garin Alawa da ke karamar hukumar Rafi ya jagoranci wata tawaga da yammacin laraban nan da ta gabata domin kai kokensu ga manema labarai amina ga abin da yake cewa to bisa abubuwan da suke damun mu shi sa muka kawo kokenmu ga mai girma gwamna bisa ga dan Allah dan annabi a dan karo mana jami'an tsaro domin kula da mu dan tsakanin da Allah muna cikin hali mawuyaci muna tsaka ma mai wuya yanzu gaskiya yanayin wurin yanzu tsakanin alawa zuwa fandogari babu ma hanya gaskiya kama mutane suke yi suna shiga da su daji sai an biya kuɗin fansa. Nawa nawa kuke biya? To gaskiya akwai wanda suka taba kama mana wurin mutum ashirin da biyu sai da aka ba da miliyan biyar. Akwai wanda aka kama na kwana-kwanan nan wurin dubu ashirin aka hada kusan mutum goma sha takwas aka kama. Rundunar 'yan sandan jihar Neja dai ta ce tana sani da matsalar rashin tsaro a wannan yanki kuma tana ɗaukar matakin shawo kan lamarin kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Ibrahim Sabo ya bayyana. Akwai barazanar tsaro a wannan sashe kuma muna sanar da shi. kuma abin da muke yi shine cewa yanzu jami'an tsaro to mun tura mutane wuraren musamman 'yan sandan ciki suna nan a wuraren wuraren mutane ba za ta san su ba kuma suna kawo mana rahoto kuma wannan tarjima kaɗan za ku ga abin da zai faru a wannan wurare Wannan matsala dai ta satar jama'a domin neman kuɗin fansa na ci gaba da cima jama'a tuwo a ƙwarya musamman a wasu jihohi na arewacin Najeriya. al'amarin da ya sa shugaban kungiyar katsinawa da daurawa da ke zaune a jihar Niger alhaji abubakar musa faskari ya yi kira ga shugaba muhammadu buhari da ya yi wa Allah ya mai da hankali wajen samar da masana'antu a yankin arewacin Najeriya da zai taimaka wajen rage marasa aikin yi da ke tayar da hankalin jama'a kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Da tattalin arzikinmu na arewa da gina ƙasar da dukkan tattalin arzikin arewa ya san shi ba shi ba bai san shi ba to ya mai da hankali a kan shi ya kuma yi don shi ne sakayyar shiga wanda suka zaɓe shi. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Rundunar sojojin Najeriya ta ce za ta saka kafa wando ɗaya da duk 'yan bangar siyasa. Duk wanda aka samu da aikata wani abu da ya saba ka'idoji kafin ko lokaci har ma bayan zaɓe za a gurfanar da shi kuma za a hukunta shi. Hassan Maina Kaina ya haɗa mana wannan rahoto dangane da kiran da hukumar ta yi. Da yake jawabi a taron da ya yi da hafsoshi da manyan kwamandojinsa a nan Abuja. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Yusufu Buratai, ya aiki da saƙon gargaɗi ga duk waɗanda ke son ganin sun kawo cikas a zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da za a yi jibi idan Allah ya kai mu. General Buratai ya ce za mu sa kafar wando ɗaya da duk waɗanda ke son tafka makudin zaɓe ko ƙoƙarin kawo rudani yayin wannan zaɓe. Abin kenan ma dai sa muke kira ga matasan Najeriya da su yi kafa kafa da duk wani yunkurin 'yan siyasa na son yin amfani da su wurin kawo yamutsi. Yayin da sojojin ke ƙara jaddada goyon bayan su ga tsarin dimokuraɗiyya. general burata ya ce irin nazarin da suka yi ya nuna ko a wannan zaben ma akwai 'yan siyasan da ke son kawo rudani Recent security threat assessment and analysis of the coming election show that politicians have made plans to use all means available to truncate the peaceful conduct of the election. nazarin da aka yi kwanan nan ya nuna wasu 'yan siyasa sun tsara yin kafar ungulu wurin ya mutsa zaben na gwamnoni akwai waɗanda ke son fakewa da rikicin manoma da makiyaya ko amfani da 'yan bangar siyasa da sauran 'yan daba wurin haddasa rudani babban hafsan sojan najeriya ya gargadin cewar sojojin najeriya za su taimaka wa 'yan sanda wurin tabbatar da tsaro a ko'ina cikin najeriya janaral tukur burata ya ce a nasu bangaren wasu masu ruwa da tsaki da manyan jam'iyyun siyasu da kuma gwamnonin jihohin bayelsa oyo da oshin sun yi korafi akan yadda wasu jami'an nasu suka tafiyar da aikace-aikacen su kuma ya ce za a bincika don tantance menene ya faru da zumar ɗaukar mataki hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. An san ki da zaki zuwa an san ka da dace. A gaida Hassan mai na kaina. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe goma da minti goma sha bakwai na safiya a nan. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar hangum. hangum cuta ce da ake yawan kamuwa da ita sakamakon wasu ƙwayoyin cuta yakan fara ne da zazzabi ciwon kai gajiya rashin son cin abinci sai kuma kumburin haɓa ko fuska tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na ƙasar turkiya da ke abuja likita barka da warhaka masu saurare barka mu da wani lokaci ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar hangu Cutar hangun wani wata cuta ce wadda take yaduwa sosai a cikin al'umma kuma kwayoyin cuta nau'in virus suke kawo ta ana ce musu mumps virus. Ah, wannan shi ke kawo ta tana da saurin yaduwa cikin jama'a kuma wanda yake da dauke da cutar zai iya yada ta kamar kwana bakwai zuwa goma kafin ta bayyana a jikin shi sannan kuma zai ci gaba da yada ta har kusan kwana biyar zuwa kwana bakwai bayan ta bayyana a jikin shi cutar hangum tana da saurin yaduwa tana da saurin yaduwa sosai kuwa ta yaya mai ita ke iya yada ta ta mu'amala ne ko kuma ta numfashi ta numfashi misali ko tari ko atishawa ko da ta gaisawa misali saboda zai iya taba hancin shi ko yawunsa ko wani abu haka to kuma idan ya zo ya kama wani wuri ka taba ko kuma kuka gaisa da shi zai iya yada ta zuwa ga wanda bai san da shi ba kuma babban matsalar ne da yake tana iya yaduwa kafin ma a gane mutum yana da cutar menene ma alamomin cutar akwai mutane da dama wanda za su iya yin cutar ma ba tare da wani alama ba amma alama da tafi bayyana bayyana shine mutum ya dan samu kamar mura ya ji yana samun ciwon kai ya gaji jiki ba karfi da sauransu sannan kuma sai kumburi a zai iya zuwa ya zama gefe ɗaya na haɓashi ko duka gefunan biyu da kuma kumatinsa wani lokacin kumburin nan yana da zafi amma mafi yawancin lokaci babu zafi To likita ka yi magana game da yadda cutar ke yaduwa kace ko ga mu'amala ko atishawa shin cutar tana da alaka da mura ne? Eh tana iya dan sa mutum ya samu abu kamar mura haka saboda yawancin kin san ita kanta mura mafi yawancin lokaci kwayoyin cutar na nau'in virus ne ita kuma mams nan ita ma nau'in virus ne ce. Kamar tsawon wani lokaci cutar ke dauka a jikin shi mutum kafin ta bayyana tunda mun gane cewa yakan fara ma yada ta tun kafin ta bayyana shi a jikinsa takan iya yin sati ɗaya zuwa sati biyu kafin ta bayyana a jikin mutum ɗin akan samu waɗanda tana iya yin sati uku kafin ya samu alamomin cututtukan amma mafi yawanci daga sati ɗaya zuwa sati biyu ne to likita suwa suka fi kamuwa da cutar a cikin al'umma duk wanda bai samu allurar rigakafin shi hangun ɗin ba ko kuma bai taɓa yin hangun ɗin ba to yana da hatsarin kamuwa daga wannan cuta amma wanda ya taba yin cutar to da wahala ya kamu amma zai iya kamuwa sannan wanda ya samu allurar rigakafi shi ma da wahala ya kamu da cutar To likita tunda cuta ce wacce take da rigakafi kamar da wani lokaci ake yin rigakafin cutar? Yawanci akan yi kamar misali a tsarin allurar rigakafi na Najeriya. Akan yi allurar ta rigakafin daga wata goma sha biyu zuwa wata goma sha biyar sannan kuma ana yin abin da ake cewa booster wato kokarin karfafa garkuwar jikin a shekara biyar menene illar cutar hangum idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba mafi yawanci ba ta ba su wata matsala amma akwai illoli da ake gudu babban illar da aka fi gudu shine in ta kawo ciwon meningitis tana daga cikin kwayoyin nau'in virus da suke kawo viral meningitis wato ya zama ya shafi tantanin da wasan sankarau ya zama tantanin da yake rufe kwakwalwa ya samu kwayoyin cutar sun shiga sun kawo matsala sai a samu sankarau daga wannan virus tana iya kawo abin da ake cewa encephalitis wanda shi ainihin kwakwalwar take shafa kuma yana daga cikin abin da ake gudu na wannan cutar saboda mutum zai zama bai san a hayyacin shi ba sai ya zama kuma ta bar wasu matsaloli nan gaba ko ji ko gani da sauransu sai ya shafuwa sannan akwai waɗanda suke samun abin da ake cewa pancreatitis tantanin wannan ɓangaren jiki da mai kama da tantani da yake ba da sinadarin insulin wanda idan kasance babu insulin na ake samun diabetes to wannan kwayar cuta takan iya shafar shi wannan pancreas sai ta kawo abin da ake cewa uh, mom's pancreatitis mutum zai samu tsananin ciwon ciki a uh, ƙasa da ƙirjin shi kaɗan kuma ciwo ne mai zafin gaske kuma yana yin baya har zuwa ƙashin baya uh, wanda ke faruwa daga shi wato wannan mumps sannan tana iya shafar ɓangarorin ƙwayoyin halitta ga namiji tana iya shafar marenan shi kuma ya fi hatsari ga namiji saboda zai iya kasancewa kuma in aka samu matsala ba zai haihu ba a rayuwa bayan ya samu wannan cuta a mata akwai inda suke kwayayensu abin abinda ake cewa ovary shi ma wannan kwaya za ta iya shafar su to amma yawanci su idan sun samu za su samu ciwon ciki ne da sauransu in sun warke ba ta faye hana su samu haihuwa ba daga baya amma ga da namiji akwai hatsarin zai iya kasancewa bayan cutar bai samu haihuwa ba To likita shin akwai wani yanayi ko kuma lokaci da aka fi cin karo da cutar? Ba ta da wani lokaci fa kusan kowane lokaci aka samu masu ita za su iya yada ta cikin al'umma. Babu wani takamaimai lokaci amma za ta iya yaduwa a uh, wani lokaci yanayin lokacin zai kasance ba wai don ita kwayar cutar ba ce amma saboda yawan uh, lokacin zai kawo canji na mu'amalar jama'a misali a lokacin sanyi mutane sun fi zama a wuri daya a cikin daki kuma a rufe tagogi to kin ga idan ya kasance an samu da wani da yake da cutar a wannan lokaci in yi atishawa ko tari a cikin dakin da yake rufe da mutane da dama kenan mutane da dama suna cikin hatsarin daukar wannan cutar To misali idan uh, mutum ya kamu da cutar yaro ko babba yaya ya kamata a yi jinyarsa? To tana daga cikin cututtukan da ake cewa rigakafi ya fi magani. saboda babu wani takamaimai magani da za a yi amfani da shi illa iyaka ana ba da shawara idan mutum yana cikin jin gajiyar nan ya kwanta ya huta in yana jin ciwo ya dan sha magani kamar paracetamol a wani lokacin in ya zafi sosai akan masu samun haɓar ta zafi sosai sukan dan sa kankara haka dan samu dan sauki a wurin sannan yanayin abincin da sai an tauna shi sosai sai su dan kauce mai na dan lokaci saboda a rage motsa wurin zai dan kawo saukin ciwon amma babu wani takamaiman magani da za a bayar da zai maganinta. To likita tunda cuta ce wacce take da rigakafi kuma ya kamata a ce mutane sun je sun karbi wannan rigakafin cutar. Yaya za mu kwatanta yawan mutanen da suke kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya? To wani lokacin takan zo a cikin yanayin annoba. za ga in ka zaga gari mutane da dama za ga kowa fuska a kumbure saboda hangu don ba zan manta ba muna yara an taɓa yin irin wannan annobar har aka tsorata ma aka ce idan ka game wannan cutar ko sannu ya in ka ansa za ka kamu saboda yanayin tsananin yadda take yaduwa cikin al'umma kuma da bukatar idan aka ga ko mutum ya kamu da cutar nan to ya dan kauce wa mutane na dan tsawon lokaci kwana biyar zuwa sati ɗaya saboda kada ya ci gaba da yada ta yana daga cikin hanyoyin da za a taimaka dan samu saukin yada ta cikin al'umma To likita ni nakan ga kamar mutane ma ba su ɗauki cutar hangum kamar wata cuta mai tsanani ba wani jan hankali za ka yi wa mutane saboda za ka ga misali wani lokacin yaro yana fama da ita na kuma a tura shi makaranta wani jan hankali za ka yi wa iyaye mata da kuma mutane baki ɗaya To gaskiya ne a mafi yawancin mutane ba lallai wai ya zama cutar ta zo da tsanani ba ta kawo musu matsala. To amma abin la'akari shi ne idan aka yada ta din baka san mutane nawa ne kuma za su samu mai tsanani ba. Baka san mutane nawa ne za su iya samun matsala daga cutar nan ba. Saboda haka yana da kyau idan aka tabo aka ga alamun mutum ya kamu da cutar nan a dan nesa da jama'a na dan lokaci kankani ne zuwa sati guda insha Allah an samu sauki in makaranta yake sai kuma koma makaranta. In wurin aiki yake sai kuma a wurin aiki kuma asibitoci idan ma'aikatan lafiya suka ga mutum da irin wannan da bukatar a bashi abin da ake cewa excuse duty wato damar cewar ya nesanta daga wurin aiki har sai ya samu sauki. Masha Allah masu sauraron mu duka-duka abin da zamu ya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hawa Umar. Kafin mu kammala shirin namu na yanzu ga labarai a wannan karan a takaice. To a takaice wasu mahara da ba a san ko suwaye ba sun yi barin wuta akan wani taro da aka yi a Kabul babban birnin kasar Afghanistan taron da ya samu halartar 'yan takarar shugaban kasa da yawa da tsohon shugaban kasa Hamid Karzai da kuma shugaban gwamnati Abdullah Abdullah. To masu sauraro baki daya iyakacin abin da za mu kawo muku kenan a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za mu ba ku dama ku bugo don ku bayyana mana ra'ayoyinku. dangane da irin tasirin da kyautar 'yan siyasa ke yi ga talakawa gabanin zaɓe. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Sarafil Hashim Gumel da kuma wanda ya haɗa shirin kuma ya bada umarni taji Abji sai injiniyan namu na wannan lokaci Thomas Blandet. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku ƙara wuni lafiya. Sai a zauna domin sauraron shirin yau da gobe shirin matasa.